muna godiya wa auren malam Usman insha Allah a gabatar kuma muna ba mutane hakuri kamar yadda muka so karfe takwas za a fara to amma lokaci ya dan tura sai a yi hakuri saboda yanayin shugula ne na wato yanayi na rayuwa to insha Allah wanzu ba tare da ɓata lokaci ba malaman namu da muke ko ba su mana nasiha insha Allah a nan wajen walima din kafin a zo a ci abinci insha Allah da farko malam Ayuba Abdulmumin zai zo a dan yi mana tsokaci shi ma kan dan abin da ya shafi abin da ya dan yi nazari a kai saboda kafin nan bayan in ya gama sai kuma shi babban bakon namu malam Ibrahim Ahmad wa kubuwanka insha Allah shi ma zai yi mana karatu kamar yadda ba ma muka sanar cewa zai zo abu a nan insha Allah saboda haka na masu tambayoyi kuma wanda suke da tambayoyi insha Allah su rubuta a rubutu amma a rubuta tambaya mai ma'ana domin wannan zama ne wanda za a yi wanda majalisi ne wanda yake mai albarka na abin da ya shafi addinin musulunci a kullum shi musulmi rayuwarsa ba ma tana ta'allaku da sa don saboda haka idan mutum yana da wani tambaya ko wani abin da ya shiga masa duhu ko a yi tambaya mai ma'ana kuma domin Allah sha Allah malam zai amsa bi iznillah saboda haka kuma kar mutum ya ruwa yi tambaya din ba amsa masa ba ta iya yiwa tambayoyin su yawa kuma ga lokaci ya tura ba za a ajiye mutane a sanyi ba don saboda haka wai dai kuma wani karin insha Allah assalamu alaikum malam Auba insha Allah zai yi fara assalamu alaikum بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على من تلقى القرآن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور مهدفاتها وإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة مرجوها إلى الناس a'adana Allah ajwarna min an bayan haka muna karanta gaisuwa irin ta addinin musulunci na dukkan waɗanda suka samu halartar wannan wuri mai albarka da kuma babban malamin mu da ya ba ba ya sa ɗin kayan ɗinsa ya don halartar wannan taro mai albarka don ta ɗan uwanmu malam usman murnan samun ƙaruwa da allah ya masa na ni'imar aure kwanaki biyu da suka wuce baya muna addu'a Allah ya sanya albarka a cikin auren ya kuma sanya albarka cikin rayuwarsa sannan Allah ya ta tsakanin zuciyarsa da zuciyar amarwarsa akan alkhairi sannan muna addu'a alkhairi na iyayensu da suka ba su tarbiyya na kwarai har aka kai matsayin da aka gaba wanta da wanta aka haɗa su don yin aure da rawa sunan manzo sallallahu alaihi sallam to duk da ga manyan malamai ni ina ganin kwayoyin idanuwansu wasu suna kan jinsi can sannan ga kuma manya a gefe da gefe a matsayina na ɗan ƙanƙanin almajiri wanda Allah ya ƙaddara cewa zan ce wani abu a gaban malamai na to ba wai akan ba bane ba ko ko wani abu kamar haka ba ruwa ƙaddara ya hukunta hakan zai faru ne ko ya zanto sai ya faru ne shi dai aure zama ce wacce take ta amana wanda yana da gane wannan tsakanin miji da mata rayuwa ce za a yi ta amana duka amanan da miji zai yi matansa wurin kula da addininta wurin kula da lafiyanta wurin kula da abin da za ta ci wurin kula da inda za ta gana da abin da ya shafi dukkan dangi irin waɗannan abin har rike shi yayi su tsakanin da Allah ya umarce su kuma yayi yana neman yardan Allah ko yayi amana ita ma amarya don ta fi tsoron Allah sun rike amanar mijinta wurin yi masa biyayya kan dukkan abin da yake ma'aru ita ma ta yi ibada idan har haka ne yin amana yana daga cikin alamomi na addinin musulunci to ya kamata a ce mu samu asalin nashi ko wani kafa daga cikin ayoyin alkur'ani idan muka kuma cikin suratul mutanen kirki sai aka ce wallahi lahum amana amanati waɗanda game da amanoninsu da kuma alƙawuran suke ƙoƙarin cikawa su to nan zai sa ya a kan shi miji yayi ƙoƙari gudu ba wai duk an ci a rigar wani abu idan ya kasance da gaskiyan da ke zo na mazuri yana yi cewa namiji rasashi ya rasashi domin suratul bakara Allah yi ke mana ba lakum siya siyam wa su ila min yi libasun lakun wa ila akhir al-aya cewa an halatta musu yin taku wato saduwa sababin nuzul na wannan ayan bayane da dama a kanta amma a cikin siya ko muke so mu gabatar kafin kafin gudanar wannan ba a ko ba da akwai bukatar a kawo abincin ko wani abu da ya kama da wannan za mu samu yi bayanin abin da zamu dace na immediately treatment. Ake an halatta musu kafin dare saɓanin nan da daddaren ma ba za ka yi taku ba ba kai ba kuɗi da haka sai Allah ya ce an halatta muku ku taki iyalanku hunna libasun lakum wa antum libasun lahum su din mayafan ku ne sannan kuma mayafan ku ne ku kaga idan har an ce farka mayafirka ne mayafinka ne ita sai ma mayafinka ne to ana ka kusan a isawa kenan suna dogon rufa ma juna a fili kan aiko kake kokari kai ke zuwa wafi ko kai ke zuwa kasuwa kai kake nemowa kai kake kuka ba ba ka iya tukawa ne ba ka iya tutawa ba kuma dan kana jin cewa ai kai ku fukar kasa akan yaya domin kai ne kake da hakki akan su bangaren uba ne kai ne ka ba bana zara ido idan aka baka gurin tarbiyyantun maka iya yaro in ya sa ka a gaba gurin su da rikici da sauran su ba ka uwa ba to kaga idan har haka ne kun da libasun lahu libasun lahu in dai za mu ji tsoron Allah to sai mu yi mu'amala da su bil ma'ruf ta ba ta kawo mata ka mata bawani cikin nasiha ba wai ka ɗauke ta abokiyar ka ba idan muka farci suratul baqara muka bawo suran da yake kafa kafa nan in muka zo abasa inda Allah yake cewa yawma yasirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sisi wa sahibatihi wa bani kaga matar kan ko aka fitar maka da ita a matsayin cewan abokiyar ka ce to Allah ya fitar maka da shi kararraka gane in dai ka aure mata to ba abokiyar gabar ka ka aure ba amma ta yi idan har an samu wani matsala to a zauna a ta a tsakani ko an yi ban sani bane ai ni ina nufin ka bani ko kuma wani suka hasala da wuri ko kuwa guri duk samu wa ba hausa suka ce ba gaggawa bane a matsayin ka na kai ne namiji in har ka fahimci ta ma illa ko kai ne kake da kuskure sai kake to na gane ni ne mai kuskure kuwa gudu ba ka fadi ba da ikon Allah in sai abin dan Allah ne ko Allah ya ƙara daukan soyayyan ta riga dan ƙarawa a ranka kenan in kun sa'a tsohon cewa wa fi naku shi kenan samu ne dama masa na yawa suka ce wa da tsohon wawanke ya naka naku gwamna naku ya naka <laughs> ke wannan kenan ke ba yana ba a yi ka samu cikakkiyar soyayya tsakaninka da matarka sai in kana mata adalci kana mata gaskiya daga cikin isan amana wani rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin sahabbansa sai ku ba su labari dama filin ba'da yin manzala sun sallam a cikin hadisin da yake koro masahabbansa yakan ba su labaran mutanen da suke gaba da su wato kamar al'umman da suka rayu kafin su ko cikin bani isra'ila ko wani abu kamar haka sai ku gaya wa sahabbansa cewa cikin bani isra'ila an taɓa yin wani bayan allah ya fi cikin rasuwa wani tsawo daban sai kuɗin sai gaza sai ne marance a gurin wani mai sai da kaya a kasuwan tsawon ba tare da cewa ya san shi sani na hakuka ba kuma tsakanin ku ne ko ta hau ruwa ta hau jirgi ta hau na ɗaya garin haka kuma ro na mance wai an yi tambatin da kuɗin mu ne yanzu wasu ne to dan ba ta rancen ku waye ko rance yake Allah to zai zama a matsayin ne ne yake a matsayin Allah shi ne ku sabar garanto garanto ne zama shi ne Allah na baka na baka amana ya karɓi wannan dukiya ya yi koyowa ko ku asalin dukiyan ɗauke a hannun wani ma mun sani ko a nan bauchi ayi gaɗe sati sati ake shigo in an ci laraba ya wata laraba idan ba ka cika zuwa ba ta da kuma nan da musu ko wani sati kuma in ka dawo idan ka ko mu kabbara sati take ci duk da hadisi manzo Allah san sallan bai bayyana mana ba to bayan in dawo kuɗi bayan an samu mahaya ko kuwa to masu tuka gogo duk sun tuka sun tafi. wannan ya sa hankalin ke tashi ga amanan da aka yi nufin amana ne zai idda wannan amana ya zo ya kai kuma ko ba ba zai ce kuma ba ya kamata ya kai wannan amana muna wannan bayani ne ba da auro amana to lura da wannan sai rashin yadda zai yi sai Allah ya ba shi wani basira ko ita ko ya fasa ko ya ɗauki ya shirya a tsakanin wannan ko ya rubuta a risala ya rubuta wasiƙa zuwa ga wani ba alƙawari na da kai yau ne amma Allah na zo ban hau jirgi dan in zo in kama wannan amana Allah bai kaddara ba na samu jirage duk sun tafi to ya isa ya sa wani ko a jikin kudin kan wannan ko bai fasa sai ya dau da ya daure sai ya daga kai sama yace ya ubangiji ya Allah kai yace maliki kai ne sai ta zama sai da tsakani na babban amanar rancen dukiya wato Allah ta sani na wani abun hawa da zai ɗauke ni sai ne wannan gari ya Allah ina roƙonka wannan amana da na ɗauka Allah ku isar min sai jefa a cikin kofi ku duba fa wani irin wani irin taron arabu baka ya sa kuɗin sa miliyoyin kuɗi ya yi wasiƙa ya fasa tsakanin iske ya sa ya ɗaure ya mayar ma Allah da al'amarinsa saboda matsayin amana sai ya jefa a ruwan nan wacce bayan Allah an ci kasuwa ana ta cin kasuwa tun da hantsi har rana tun daga rana har la'asar tun da la'asar har ya maraice hakan nan ya je ya dawo ya je dawo ƙarfi da ke tunanin ko ba shi bari ya je ba sun gaba ya gani ko yana gurin ya zo ya jira ya jira ya jira sai ga alamun lokacin faɗuwar rana ya kusa za ka gwamna ya dawo ma ya dawo ya rufe rumfansa in koma gida zai ya koma ko wani abu kamar haka to da yanke tunaninsa a haka ya ya zai koma sai tunanin ke ba su a ah, to tun da ya zo a maimakon ya yi tafiya haka so ya zo haka kawai zai koma haka so ai wai kura ta game da kwato take ba dan ko aka rike ba amma dai duban kafa a mun kuce shi ma sai zo wannan kuce kiran ita a bakin ruwa Allah da ikonsa بك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب انا هو هذا يجزيه انت فتنة انت راسك ادو قلت وانا كيف تلقى ورسال قدمي اه بابا خلاطي من يوني قد انت اجرهكم الله عفوا <laughs> تو هو هذا يجزيه انت فتنة انت ادو قلت وانا جنجمان in ya so ko fasawa a gidansa a je a yi in ya so a rage zafin na tsoron iskan wato gani ko wani abu kamar haka ya ko iske ya zo rufe rumfansa ya sa gida ya yi bayani ma iyalansa ba kan da aka hari ɗauko wani iske ɗaukan abu zai fasa iske kawai shi ke sai ga kullum kuɗi ga kuma a risala na a rubuce Allahu Akbar ga wannan amana kenan gobe kudi ya karanta ko ga wannan alƙawarin da yake tsakaninsa da wancan bawan Allah ne Allah ya yi ikon ya kusar masa da da sa zuwa hannunsa to anan ne kusa da hankalin ango da amarya in har ka gane cewa wannan baiwar Allah amana ne aka baka a hannunka to ka ji tsoron Allah ka rike amananta don da ma ga ka'ida idan an ɗaura aure uba ko wakilin ita Eh, alwalin ita bawar Allah nan shi zai ɗauko matan da kansa ya kawo wa ba ta so ya bar maka kuma ita fi amanallah to idan har ka ji cewa amanar ce ta riƙe to lalle muna cewa ta addu'an Allah ya ba ka ikon idda amana muna cewa ta addu'an Allah ya ba ka idda amana ikon idda amana ita ma amarya muna cewa ta addu'an Allah ya ba ka ikon idda amana kasance ba lokaci da na so bayan na gama tsokaci akan matsayin amana sai ni magana akan asalin fa'idan da ake samu a cikin aure daga cikin fa'idan ana iya sa rai a samu fa'idan haihuwa to kuma dama shi da yakan zama mai albarka ne dun dama dole zai a tsakanin abubuwa guda uku malaman tarbiyya suka ce akwai al'usra akwai du'a akwai mujtami'a akwai usra akwai bi'a akwai mujtami'a ko a takaice idan ana magana usra shine ana magana shi kansa uban kenan cikin ibadur rahman in Allah na kwarai wasanci da mutanen ta juna mu rufe rujun hafizun illa ala abim aw ma malakat aw ma min malum kama ni ka fa ulaika hum al abu. ta har ya kasance a matsayin ka na uba asalin ka ba ma ba nonsense bane to da ikon Allah Allah zai taimake ka gurin ba ba kasance an samu ta hukun kenan ko bi'a ko kokari wawa na anguwan ku yake saboda wani abu idan akwai mahausa sai ku ya yanzu yau ni ba mahauci ba na dauki kuɗi na na gina gwaji in na zo ana tambaya na a wani anguwa take ne ce a malam gwaji ne ba ni kada wani kaga da ɗabi'unsu idan na ce ƴaƴa ba rashi fara ba duk za su na masanatanki da ikon alari sai na zo na samu ɗana ya yi kuku da gidan shi a kafa tsinki ko da na tsinkiyan kwakwa ne ya so ka tsiri kuma halal ne ibada ne sana'a ne to kamar mutum matsora idan ka da ikon Allah wata ran sai ka zo ka samu kamfanin sa Numa Bread sun ba shi hakkin yi musu gwamagwaman biredi saboda ne ɗabi'ar ne ya koya mu ji sanya yanayin su na mutanen wuri yana amarin yaro ba haka a ba hankalin iya da dukkan angwaye da ma waɗanda ba su ba suna shirin yin nan gaba wurin da rike sun ka kai mai usra kai ne ake so ya zama kai gyara ne ko kai kokari gurin noma ma ɗanka ja kuma da in an samu wannan to a angona za ka zauna ya sanayya wa yanayin zamantakewa ke shi ne usra da jikaka kasantuwa akwai sanyi kuma ga bakin ga bayin Allah nan baki da muka yi daga cikin gari in tattaki duk da kowa ana zargin an gani da wani inda tsorata ba sun zo ah, nan tuwa na ce su kuke yanzu kan mutane a ah, lokacin ba na anguwan nan don haka sakamakon anguwan da amma duk da haka sun zo kuma na addu'an duk wanda Allah ya sa lafiya Allah ya sa koma gida sannan Allah ya sa malam ya koma gida ƙoshin lafiya tare da albarka sauran ƴan uwana waɗanda suke rukiya wa malam sauran bayan Allah ne ka da safa ba safan Allah ya sani albarka su رجور أنجب أمر مخورا بين الله بي وحمد نسأل الله الله إن الله وحده الله شريك له نستجي فرطانة إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الحمد لله الله أبا عبد المؤمن بأ الخير وأن النسيه أتكشونا lai mun saurari na nasiha daga bakin malam ayuba ba saka masa ba alkhairi kuma Allah saka masa da gudan aljanna kuma Allah sa wannan ba ma an goshi ta ɗaura mu ma almajirai ah, mun a mun saura mu inda aka gayyata zuwa ba a takaice dai ba tare da ɓata lokaci ba insha Allah shi banda kwanna mu wato malam Ibrahim Ahmad wa wanka insha Allah zo akan abin da ya shafi rayu kuma aqiba da sauransu bismillah assalamu alaikum bismillah sami alim من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام انطلق القرآن من عليم نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور وسيئات أعمالنا من يهده الله ومن يضلل هادي له وأشهد أن لا إله إلا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة دلما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونومنا جيسوا مسلمين في شكل هدوها البركة لوكتشتا a wurin a daidai lokacin uwa murna kuma murnan karuwan aure da ya samu muna roƙon Allah maɗaukacin sauki ya tallafa masa yi masa jagora wajen riƙe wannan amana da Allah ya bashi sannan kuma kasancewar yanda malam Usman Allah ya bashi wannan mata to idan na akwai masu nema da yawa su ma su samu irin nasa ban yi kuskure ba ko ba gaskiya ba akwai matasa wanda kusan yanzu kuma kokarin su da gwagwarmayan su dai a uniyan gizo ba wuce koki ko ba haka ba duk wanda da a yi dai kokarin matashi wanda ya san abin da yake wanda yake da hankali shi ne a ce yau ya samu abokiyar nutsuwa wato ita ce mace wanda Allah maɗaukacin sarki ya kaddaru a rayu tare wanda idan ba mata maza ba za su ji daɗin rayuwarsu ba idan ba maza mata ma ba za ku gudatar rayuwarsu ba saboda haka Allah madaukakin sauki ya gwama wannan al'amarin ko ba za gane ba cewa abun positive ne da negative ko idan aka hada positive zalla wuta ba zai kama ba in aka ce zallan negative ne ma wutan ba zai kama ba sai an hada both sides positive and negative ko sai reaction is taking place shine sai wuta ya kama to shine idan aka ce wannan gari iriyan maza ne to da ka same su kawai ina ba <laughs> su dai mutane ne amma dai kuma to ba su dai kaman su ko a ce a wannan garin zalla garin mata ne to ko dai randa da aka ɗauko tirelan maza aka juye musu da a gawarwa ko ko kamar da aka ce zallan mutanen garin mata ne abunan maza ne sai aka yi tirelan mata aka juya gawarwa ko saboda nisa saboda wani magana isu da Allah maɗaukakin sarki ya sa tsakanin maza da mata wanda wannan rayuwa dole sai an gwamu da wannan rayuwa hankali ya kwanta kuma babu mamaki ya zamanto cewar irin wannan rayuwa idan ɗan adam ya tsaya mata ya yi gwargwadon yadda Allah ya bashi tsarin ya bi ta. to abu ne mai sauki Allah ya sa shi a cikin gidan aljanna in matan da dan adam zai wuya ba su kai matan gidan aljanna ba yadda su ma yi irin gwagwarmayan da suke da mazaje Allah aka shiga cikin gidan aljanna da Allah zai mayar miki ta yi wata mijin tarira in ta shiga gidan al sannan ta yi mutum yana duniya tana da matsala ko ni na kasa da Allah ya kaddare ta da shi ya farshi to wani shigan ta gidan aljanna ba nan kasa ba. hurin in suka kyawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yace matan hurin in ta koda kaburin ta gidan da saboda duk mazan nan wannan saboda sun ga wani abun da ya saba ma abun da suka saba gani kaga ashe wannan yana nuna akwai wani halitta mai lafiya gangariya wanda Allah ya tanadar a cikin gidan aljanna amma wa'inda suke bin Allah ne shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار الجمال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذي مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء عاقل وأنهار أنهار من ماء غير عافن فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتخير طعمه وأنهار من لبن لم يتخير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين ولو من عسل مصفى ولهم ولهم أزواج ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة Allah maɗaukakin sarki yake cewa masalin jannatin lati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin misalin aljannan da Allah maɗaukakin sarki ya tanadarwa masu jin Allah ya tanadarwa masu tsoron Allah Allah yake fiha anharun min ma'in ghairi asin a cikin gidan aljanna akwai korama na ruwa wanda wannan ruwan bayi da gwaki ruwan bayi da yami ya fi irin ruwan famfon da kake sha a garinku ya fi irin ruwan saman da Allah yake saukarwa muke sha a nan gidan duniya muna lura da wannan saboda ruwan famfo ke kai ruwan da Allah yake saukarwa daga sama da ba mun gane ko to ruwan gidan aljanna kuma ya fi ruwan saman da Allah yake saukar mana a wannan gida na duniya ne Allah yake fiha anharun min ma'in ghayri as raƙumi wa anharin min labanin lam yatagayyar ta'amuhu akwai kuma korama a cikin gidan aljanna wanda cikin wannan gida na aljanna koraman na madara ne wanda yake gudana kawai sai dai ka iba ka sha gwargwadon irin yadda ka ga dama ka wuce kaga wannan Allah ne ya tanadar wa anharin min labanin lam yatagayyar ta'amuhu wa anharin min khamrin lazzatin lisharibin sannan kuma akwai korama na mene akwai korama na jiya jiyan kuma mai daɗi ba irin na nan gidan duniya ba ba haka ba daidai bane a samu matashi na shan jiya ba daidai bane a samu matashi na shan shaliko ba daidai bane a samu matashi na shan wiwi ba daidai bane a samu matashi na shan kwaya ko da ta ba ma matashi kai kokari ka guji kanka daga son irin wannan abu ko ba haka ba dan ko taban ma nan nan shi ma son sa ba dole bane ba wanda suke siyar maka ma sun tabbatar maka da ba dole bane sa suka ce the Federal Ministry of Health ko one that the tobacco smoking is dangerous to health amma ga ga dan baki da wautansa yana saya in ya karanta ko ko ban na goma nan ya kasta ya sa ga bakin fata kenan sai tuke ka yin kasa amma ban na goma nan fara kama ka ka yi baki in ka yi baki ba da ka bata likafanin ka a naɗe ka a result of son wannan taba to in muka hakure ma ba wanda za ka sa ka yi ba wanda za ka sa ka yi zaki ta Allah madaukakin sarki yake wa amurin lazzatin da yake wa anharu hatta akwai kuma ƙoraman zuma arzikin ƙasa a duniyan nan da ka je yawo a ƙasan a ce an kwalbatin ƙasan su kan zuma ne yake rana da aka samu wajen ko ina ka je je kwalbati dai kwatanni ne ke gudana amma a gidan aljanna fa kwalbati zuma ne yake gudana amma nan gidan duniya za wahala ka sha zuma ko kuma ka cire kuɗin ajiyun ka je ka saya don in ba za ka fa ka ce za ka je neman zuma a jeji wata ran ka sha zuma wata ran zuma ya sha ka to aljanna fa Oh, babu tanin saka tsakaninka da guman gidan aljanna in kana so mun ya shiga bakinka sai ya shigo in kana so ka ji ka koshi zuman na bakinka wannan duka shi ya kaddara a yi wannan a cikin gidan aljanna kaga sai sa Allah ba fali ya amalu da misalin irin wa'annan abubuwa da Allah ya mutane a cikin gidan aljannan nan ko shi aiki karka tsaya karka tsaya kana samun abin da ka ga dama eh karka tsaya tana cutar da ƴan uwanka karka tsaya ta bangaren shaye-shaye karka tsaya ta bangaren neman mata karka tsaya ta bangaren jin kiɗe-kiɗe sai mutuwa ya zo sare ka baka san ina ka sa gaba ba sai ni nake ganin kamar wannan anguwa ta tudun salmanu ba ya kamata a ce sun fiya kubu wanka gwada wa Allah tsoro saboda sun fi mu kusa da matsabarta ko kuwa eh manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce dama ya bar abubuwa guda biyu wanda suke wa'azi ne akwai alqur'ani akwai mutuwa in an karanta ma qur'ani jikinka bai raurau ba kana gani za a nade mahaifinka a kullu su baka ganin kanka baka ganin kafafuwansa kuma za a ji a tona rami da kai za a tallafa a sa ku a rufe shi shi kenan ba dawo ka ganna ganin da su kansu jama'an wannan guri musamman wannan anguwa yana da cewa sai tsoron Allah su ya ƙara ƙarfi saboda kasancewar ga su ga babban gida su wannan tsarin gidaje da yanzu muke ta ginawa muke lelewa daidai ne o eh, daidai ne in an jima za ka bar wannan gidan Tolanka ko kaki ko kaso. kuma duk tsarin ginin gidanka ba za a ce kwanan ka ya tsare a tare jama'an garin a tuttuɓi gidan da kai a kai kuma gabata a sauke ku ba babu ko sa manzon Allah yake dan adam ya mutu abubuwa guda uku suna bin sa gabari eh, akwai aikinsa akwai dukiyansa akwai 'ya'yansa a wannan iyalai kuwa guda biyu za su dawo dukiyanka zai dawo ba za ka mutu a yi takin ɗin jishan ɗinka wajen kabarinka ba ko ba gaba ne ba babu wannan dole a dawo maka da jishan ɗin gida ko ba naka ba ne ta fita daga hannunka yanzu kan sannan kuma iyalanka ma dole su dawo duk ƙaunan da ɗanka yake ma duk ƙaunan da ɗan uwanka yake ma ba za a binne ka a cikin kabari ya zauna gadinka a makabarta dole ya dawo mun gane wannan sai a bari daga kai ko aikinka wannan aikin shi zai jawo ka shiga wannan gidan aljannan da yanzu aka jero maka kayan daɗin da ke kitsa da ke cikin gidan aljanna saboda ga su Allah madaukakin sarki to an harin min asalin musaffa akwai korama na zuma wadda take gudana sai Allah madaukakin sarki kuma yace walahum fiha min kulli samarat sannan kuma a cikin gidan aljanna kuna da kowane nau'i kowane iri na mene na kayan marmari kowane irin nau'i na kayan marmari ko a cikin gidan aljanna in baka taba cin apple ba ka kwantar da hankalinka ko ba gane ba za ka je ka ci abin da ya ci apple don in akwai apple a duniya akwai apple a gidan aljanna apple din duniya da na gidan aljanna is uncomparable ko ba haka bane ba za a iya dawa ba to kaga Allah madaukakin sarki yake cewa ولهم فيها من كل الثمرات في الله يشركما ومغفرة من ربهم suna kuma da gafara daga wajen ubangijinsu don da Allah bai gafarta musu ba ba za su ga wannan gidan aljannan ba to kaga wannan daɗi na gidan aljanna sosai da Allah maɗaukacin sarki ya dubi gidan duniya duk da walakantacciya ce a wajen Allah duk da duniya ba ta wani matsayi a wajen Allah madaukakin sarki amma sai da Allah maɗaukakin sarki yayi bayanin cewa wannan gidan duniyan a rayuwar gidan duniyan nan akwai abin da in ka samu ka samu abin daidai yanda ya kamata ka samu rago rayuwar duniya ita ce imra'atun salihah ko mata ta kwarai wanda muke fatan Allah dan malam Usman ta zama mata ko ba haka ba kamar yadda shi ma muke ma shi ma ya kasance na kwarai sai kaga an mora rayuwa da ta tabbata cewa rayuwar mata ka samu mata mai yayi kyau matan wato mace ce Allah sallallahu alaihi wa sallama to in kana biyan dan Allah to kai ma da ta yi maka biyayya saboda in ba ta bin Allah ba ta ji ka ba tsorata macen ta yi biyayya wa namijin da kamata ku ji tsoron Allah Allah ne rayuwan agwamu Allah ne ya kaddari duniya domin a fitar da ƴaƴa daga ko sa gwamnati ko zai shekara miliyan a cikin gidansa sai dai shi kashi daya amma ba da kuwa ni dai ban taba ga ce wannan gwamnati ne ga shi kan a gidansa yau shekaransa goma sa goma dole go ya tashi a matsayin aure ko ba gaskiya ba ba sai aure ba ba za a taba wayan gari a ce domin an yi wannan shine game da matan kuma ainihin wato maryam mahaifiyan annabi isa ita maryam da samun ciki a ranan da ta samu cikin kuma a ranan ta auku ciki ko cikin ne na wata kaza ba ko ba mu gane ba da tan tabazat bihi don haka ta cikin kuma rana ta aja a hal makhadi kala qala ya laitani littu kam haza wa kuntu kaga lokacin ta ko je wajen wani kutu nan kawai kafin a ce ne wannan sai ga annabi isa an aike shi yace wannan ne wani irin abu ne wannan ni da ma na mutu kafin da ya hu mun kaga a wannan na ba halin ha Allah ta tahzani kad ja'ala rabbuka tahtaki sawiya sai zaman to ko a wannan lokacin annabi fa sai kira mai sai ce karki bakin kuki. Allah ya sanya wani sanyin ido a ƙarƙashin shi ni kenan shi annabi Isa alaihi salatu wassalam kaga shi ne sai ya hankalin ta ya kwanta cewar in kin je gari in ma an tambaye ki me ke faruwa da ke karki magana gwada ni kawai ni zan yi magana muna lura da wannan to amma ta ga yanzu babu wata matan da za ta fito ta ce tana da ciki a zo mata hukunci ta ce a'a haka kawai ta ga cikin karuwa ne ba a shan ruwan randa a yi ciki ko ba gaskiya ba dole ne ya zamanto an samu gwamuwa ne sai sa yanzu mace a hukunci na zina ba a damu da a ce ana bincike a inda an ganta da tishi kenan sai danta wannan tulun ko ba haka ba jama'a shi kenan saidan ta kenan to a ce kan magana gari ko hukunci ya hau kanki ba ki da miji ga ki an ganki da ciki amma shi namiji babu ta hanyar da ake iya gane ganewa zina sai dai idan an bi matakan da ake ji na saidu guda hudu in ba a samu ba matan ma ko da an same ta da cikin ba hali ta je ta ce wani ne mun cikin a je a kamo shi dan ita dai ba za ta iya ba da wannan saidan ba sai sa kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mace ta nema ma uba mun gane ko to kaga wannan aure sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma Allah madaukakin sarki shi ya ga dama ayi wannan aure Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun Allah ya ce yana daga cikin ayoyinsa ya halittu mata daga jikin maza mun gane ko daga cikin maza Allah ya halicci mata Allah ya ce muka halicci mata daga cikin daga cikin maza an khalaqakum min anfusikum azwaja sai la ku waja'ala bainakum ko litaskunu ilaiha dan ku samu nutsuwa da wa da wa'annan matan a za su mu tsaki <laughs> in ƙarasa <laughs> nukatu da masu mata da marasa mata duk nukatu ne saboda na ga ido ya mun yawa na ragwana ko ba gajiya ba to Allah yake litaskunu ilaiha don ku samu nutsuwa da wannan matan sai Allah yake waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma sai muka sanya tsakanin mata da namijin nan mun sanya almawadda soyayya wa rahma da tausayin juna don haka mata ku ji tausayin mazajenku maza kuma ku ji tausayin matan abin nan eh kai kar a samu kana musguna mata ita ma kar a samu tana musguna maka idan ta yi maka mummunan aiki ka yi mata ba za ta taba miƙewa ta tabi maka sitirat ba sai dai ka yi guri eh sai ka zo tana tura maka baki ko ba haka bane idan maji ya karo ba maji ba jiya ma ni na fika ma biyar shekaran jiya ma haka to ka hakuri haka Allah ya dora maka ko cikon biyar ɗin da goman da ta yinka mata ba an zauna lafiya ba <laughs> eh ga shi ba in ba kai ba za ta rayu ba ga shi za ka yi tafiya na kwana uwa rasa inda kace sai ya fara yawo da hula taimaka wa matan wane bayi nan ba a san inda yake ba a ashe kai garkuwanta ne mun gane ko ku so kai hakuri ku sannan kuma ita ma matan ta yi hakuri da kai saboda ma ba mamaki a same ka wani murtatse ne mu dabbe wanda ba inda aka iya da kai ko ba haka bane wanda kana shigowa fargaba ya shiga cikin ka kenan in ka shigo so buci ko kumbura ko ba haka ba mai gida ka dawo ne wura an sa magana shi in yasa da gida <laughs> sai dai kama a shirfire gyara zama haka aka ce kai kaga ba haka aka ce kai ba ko saboda in kai haka to ina almawadda ina arrahma ina soyayyen ina tausayi wannan abu biyun gwama suke babu hali ce na tsanuwa na amma ina jin tausayin sa dai ba zai ba ba hali ka ce ina tausayin wani amma na tsane shi ƙarya ne kaga Allah ya haɗa abubuwa guda biyu almawadda war rahma soyayya da tausayin juna mun gane ko don haka Allah yake inna fi zalika la'ayatin liqaumin yatafakkaru irin wannan aiki da Allah yayi ya haɗa soyayya tsakanin namiji da mace akwai aya amma ga mutane masu lura ba ga samari ina jan hankalinka ka gane yarinyar da kace kana fita ko ba ta san sannan ka hakura ka ta Allah bai sa ka a zuciyarka bane karka je yawo wajen wata wajen wani malami eh mala a jawo mun hankalinta sai ko maka wani turare ya gwama ma da wani abu ya ba ka ci guga a goshinka ko ko ɗan shugaban ƙasa ne in ta ganka ra ka ce sai kai ƙarya ne Da haka ne shi ma da ya riga ka aure <laughs> ko ba ka bane saboda yanzu idan kana da maganin da wani zai auriyar shugaban kasa wallahi ba za ka gaya masa ba saboda ba hali ka auriyar shugaban kasa ka heri in an rubuta za ku yi kiliya da arziki amma wahala kan bara ka ba ko kuwa yana ganin shugaban kasa kan bare ba ta ɗansa kullum kana hanyar gona kana wahala ya barka <laughs> ba zai barka ba kuma kaga saboda mutane kansu yana cikin duhu sai je wajen wani sai ba shi wani abubuwa ya hada wai yarinyar wai za ta so shi ta yaya iya da yanzu ya manta wato ya aure kafin ka ji lawan kuma wani zaka samu yana raba maganin matansa zama ba ta da kyau ma mummuna ne na son kyakkyawar haka yadda zai aure ka ya rage da dai extended yi adin ya karo kan wanda kake gida ga ta mummuna ne dole ba inda iya haka Allah ya gwa masu ake da ana ba da maganin da zaka je maza ka aure wata kyakkyawa ba wanda zai ba shi son kyakkyawan mata nan ko ta wannan malami ne shi wallahi mata duna yake so wallahi kariya ne sai samu bane Allah ya hukunta ku ba inda iya to kaga sai mu lura da wannan saboda Allah madaukakin sarki ne Allah madaukakin sarki ya yana samu mallaki mota sai ya kai ka san da ka mallaki na abu na haka kuma ma ko da dama ka samu ba suna zaune haka banza ba da ga yana kwarajin din kawai karka ya aure a duk wata jalfuran din sa ya suke biya ma juna bukata dan Allah madaukakin sarki ya ce wala rabu jina innahu kana fa'isa asbila kada ku kusanci zina zina mummunan al'amari ne mummunan alfasa ne ko eh? mummunan hanya ne kar a saduwa zina in ka je kana yin zina yanzu ga ku Allah ya jarabci mutane da ciwon ko ba mu gane ba jama'a idan dan Allah ba wannan ciwon ko a kan tire ne a cikin sarwa yayi kaman man fitila <laughs> ne es ko ba ga bani ba shi ne hika kare garan da ka fitsara kare garan da ka kashi jikinka kai sai aka ganka fayau babu ba kai kawai ga kanan ka da wani EG code da kuma kai ne kake hutu amma ko wannan ga shi rashi ka je ka fada ma wata kana da shuta ka iba ba baraka a sai da kai muna lura da wannan shine sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ya ma'ashara shabab man istata minkum al-ba'a falyatazawwaj fawqan wa farji amma farj ومن يستطيع فعليه بالصوم فإنه جاء من ذا الله فرنسا مالكا wani tada anin kumul ba'atu duk wanda yake da sarari kana da sana'ar yi wannan kana da sana'ar yi kwana mun ga gidan kwana kana da sana'ar yi kuma da lafiya kudin ka in ka da lafiya babu aure sai sai jama'a ga su dai ga kuɗi kan ya wadata a kuɗi ga gida ya gina kankararriya amma ba lafiya to da ka auro ta ma wani kenan eh saboda mace ba za ta taɓa rayuwar ɗan adam a halin ɗan adam ɗin bayi da lafiya ba kamar da kai ma ba za ka taɓa auro matan dan kawai ta zama maka madubi abin kallo ba Allah bai hukunta haka ba mun bane ko shine sai manzo Allah ya ce to duk wanda ya samu iko a cikin ku to falyata da waje aure fa in huwa gaddul basari yin aure yana sa dan adam dan adam ya rinka sa ga barin ganin matan da ba nasa ba wa sanal farji kuma yana ka tangance mutum yana ka tangance maka al'auranka ba za ka je kai zina ba sai manzon Allah yake fa man lam wanda bai samu ikon aure ba fa alaihi bisawmi kaji azumi manzon Allah yake kai kar ka buwa da 'yar mutane a lungu ba haka manzon Allah yake kai ba kar ka je bayan gari ba haka manzon Allah yake kai ba yato fa alaihi bisawmi ina horan sa da azumi in ba ka iya azumin litinin da alhamis ka auro san dan kawai ta zama kamar dubi abin kallo ba Allah bai hukunta haka ba mun gane ko shine sai manzon Allah yake to duk wanda ya samu iko a cikin ku to fal ya tazawwaje aure fa innahu agaddu lil basar yin aure yana sa dan adam dan adam ya rinka idan sa gabarin ganin matan da ba nasa ba wa ahsanu lil farji kuma yana ka tangance mutum yana ka tangance maka al'auranka ba za ka je kai zina ba sai manzon Allah ya fa man lam yastati wanda bai samu ikon aure ba fa alaihi bisauni kaji azumi manzon Allah yake kai kar ka buya da ƴan mutane a lungu ba haka manzon Allah yake kai ba kar ka je bayan gari ba haka manzon Allah yake kai ba ce fa alaihi bi sawmi ina horan ka da azumi in da ka iya azumin litinin da alhamis kai ko azumin annabi Dawuda ya sumu yau wa yaftir yau ko azumin ayyamul bid kwanakin farin wata sha uku sha hudu sha biyar ka zaɓi ɗaya a ciki ka rika yi amma da ka samari ba ka da mata kullum cikin ka dam ba a shiga ta fitina ba ka gan ka ba shi kenan ko sai wani matsala ta so maka kuma ta tafi kuma baka da gurin sauke wannan kayan ko ya kenan kaga dole ka tashi a sai yanzu matashi da ya gane fighting ɗinsa da neman kuɗi ka shine ne ga yana da mata dan ya samu nutsuwa ya tsira da addininsa da mutuncinsa muna lura da wannan ko to shine Allah ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ko duk wanda bai sami iko ba wa azu fa innahu lahu wija wannan yin azumin zai zama masa ganuwa ga barin fadawa ya je ina kaga shikenan sai ka zama lafiya ya kamata ka gyara dabi'anka ka kauce ma abin da ya shafi zina ka kauce wa abin da ya shafi a saba ma Allah da saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kan san kidin jin kide ango ofin yiwa ai ko kuma ofin yiwa iya ko go kai ma ka buɗe kunnanka ko ba gaskiya ba idan amaryanka ta zo da ƙatar rediyo ko kai selection ɗin irin tun da za ta dinga ji don ku gudu tare ko ba haka ba mu da mun tafi ma Allah ya san mun ka duba gaya ta zo da bidiyo to ba laifi ko amma ne za a saka a bidiyo ko ba haka bane a rediyon wannan sai kai saboda ni'ima ne Allah madauka Allah ya hore maka matanka kyakkyawa kuma ga shi Allah ya sa ta zo da wasu ruwa da gwargwadon abin da Allah ce sun malafis alin na yau ma'i lalle Allah zai tambayi ɗan ne masa don haka yanzu kai da Allah kamata Allah zai tambaye ka matan nan ka ji da ita ta hadiyar da ita ko baka biyar da matan kan nan da tazo da reji ta kula ka kaga kasafin da take sawa a rediyo nan kasa ne wanda ya shafi biyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ba shi ba in ka da bidiyon ka ne da kuma in daidai ta zare nan kasar ka zubar ka tare da ku kuma ta tarbiya ka ba su zo tarbiya to sai a kula da wannan ya zama kasar din da an watan tana farkon fari ka hora don Allah da na manzan Allah wa alihi wa sallama saboda in ba Allah dan adam yake bi ba in ba manzan Allah dan adam yake bi ba ya halaka don haka wannan kiwo ne Allah yake ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum kuma ayyuhal ladina amanu anfusakum nara وقود والهجارة أجل غلاب شدادا أمرهم يا أيها الذين آمنوا يا ما في إيماني tattare da cewa duniya tana dunƙule da ummatu da'awa da kuma an kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai wanda sun yi gaddama sun yi taurin kai masakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba da su Allah yi ba Allah yake ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ku anfusakum ku tsare kawunan ku wa da iyalanku naran ku tsare su gabanin shiga gidan wani gidan wuta wanda Allah yake wa qudu hannasu wal hijara makamashin wannan wutan mutane ne da mene da duwatsu alaiha mala'ikatun ghizazun shiga la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru a cikin wannan wuta akwai mala'iku masu kaushin hali wanda in Allah ke su ta dukan ka ba za su saurara ba sai Allah ke stop sai su tsaya mun gane ko Allah yake to alaiha mala'ikatun gilazun tidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna ba su saba ma Allah ta da Allah ya umarce su kuma suna aikata da Allah ya umarce su ne in Allah yake su yi kaza yi kawai su ce to ashe yanzu matan da Allah ya baka idan baka duba ka ga ya take addini ba baka duba ka ga tana kula da ibada ta san addini ko bata sani ba ko baka dauko mataki na kubutar da kanka da ita daga bar shiga gidan wuta ba mun gane ko sai sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake kullukum ra'in dukkan ku masu kiwo ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kuma kowa za a tambaye shi akan kiwon da aka fi matanka tana sallah dole ka duba kaga tana yi ko ba ta yi kada in ka fita daga safe ko karfe biyu wani ana idda su ba ya fita sai sha biyu zai buga mata kofa ta bude tana sallah bai sa wa take tana addini bai sani ba wani tsiya a bayan idan ka bai sani ba dole ka dinga kake ka rika dawo a lokacin da ba san da ka dawo ba muna lura da wannan kuma a matsayin ka ango sabon aure za ka samu jarabawa daban-daban sayu kana da abokai shinkafa da wake da ma dan wake duka dai ko ba haka bane to duk inda dan adam yake za ka samu yana da na kirki yana da na haka haka yana da na banza duka ko ba haka bane yanzu duk malantan malami da ka samu yana da wasu wa'inda suke suna kirarin shi abokin su ne amma su ba mutanen kirki bane sai dai ya ja musu baya saboda tafiyan su ba iri da bane mun gane ko ko irin waɗanda ba su san abin da suke ba ta yi su rika afka maka cikin gida ba tare da kana nan ba karka yadda a samu shakuwa tsakanin matanka da abokanka ta inda wai baka nan da su zo suna hidimomi a cikin gidanka ka tsare ma wannan kuma ka horar da matanka ta kula kada ta kada ta bi wannan tsari muna lura da wannan dole ne ango ya tsaya ma wannan mun gane ko sannan ka zauna ka yi tunani cewa lallai biyayya wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kai ma dole ne akan ka a matsayinka na ango kuma kar ka sa ta abin da Allah bai ce a sa ta ba kar kuma ka hana ta abin da Allah yake yi, ka bincika cikin kayan auren da kai in an ce sun sa'a ka zuba jamallika to ka ce a rika yaba maka a cikin gida in da a fita a sa ne a saka himar da hijab in ya samu a ƙara da hijab saboda haka Allah madaukakin sarki yayi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa manzon Allah kai umarni kai ma a rufe jiki ko ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna ko ba mu gane ba yace ya kai wannan annabi qul li azwajika ga ga yanka. wa banatika da ƴaƴayenka wa nisa'il mu'minina da matan mu'minai yudnina alaihinna min jalabibihinna su rufe jikinsu da humar da hijab su saka su rufe jikinsu amma yau an wayi gari mata in da ta je anguwa zanin ta nisfu sa shi kuma namiji shine wandan sai ke safa da shi kaga offside down ko namiji dai shine manzon Allah yake libasul mu'min nisfu sa yake tufan mu'mini iya rabin kwaburinsa ne in ya zama ba makawa ya sauke to kada ya wuce idan sawu amma manzon Allah yace wa ma asfala min alka'abain fa fin nar duk abin da ya wuce idan sawu to na cikin wuta to kaga shedan sai ya shigo cikin hidiman saboda dama ya ce wa Allah fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin yace ina rantsuwa da buwayen kayan Allah duk sai na kai jama'an duniya cikin gidan wuta sai dai bayin ka tsarka ka su kan sun bukarfi na dama sai dan inna ma ya yad'u hizbahu li yakunu min ashabi fa yana kira rundunar sa ne su kasance daga cikin yan wuta to so sai dan sai ya shigo tsakani kai namiji da aka ce tafi suturanka sai ce sauke ka taka sai mata da aka ce sauke suturanki sai ce daga a ga kwabrinki shikenan ai ya gama aikinsa ko ya tafi sa yanzu shi kenan ya bari yan adam yanzu su haka kawai sai ga mutum yana shiga cikin gidan wuta da kafansa dan adam ya wayi gari na bin Allah kafin magariba ya lalace ya kai magariba na bin Allah kafin safiya ya lalace muna lura da wannan to dole ne za ka lura kada ta saka jala in da ta fita ta saka jala a cikin gida inda za ta fita ba ka yi kokari ka soya mata gumar ka sa tun tana amarya ba sai ka amarce ka zo karfin da za ka yi ba ko kuwa saboda ice aka ce tun yana yi ko ake tankwasa a ake tankwasa ku wai turan a tiri wani ikusiyon ko ice tun yana danye ake tankwasa ku amma in ya bushe wasan da sai dai karyewa eh ba zai iya lankwasuwa ba to don haka dole ne ka saka ka tabbatar ta saka wannan sutura a lokacin da za ta fita muna lura da wannan kuma ka tausaya mata idan Allah ya hore maka ka kuma karka inje dan kayan abin amarya ne in ka inje ka cuce ka ko ba mu gane ba idan kuma amarya ta ce ba ta son gemu to ai mata wazi ai ta <laughs> ko kuwa eh ka san haka abin yake tafiya yanzu wani sai ga shi ango ne akwai wanda duk auren sa yana ganin kawai shi ango ne to bari ya je dan cicce ko dai ya wa budurwan eh ya je ya ɗebe da ta ganshi ta ce kai ne kuwa ya ce wallahi shi ne ta ce wallahi kamun muni ni wallahi ba dan do Allah ya kaddara abun nan ba ni gaskiya kamun muni eh ka gani ko saboda shedanci ne ka duba larabawa ka duba Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ma tana son gemu ko ba ta so in ka ce ba ta so ka ce manzon Allah bai da gemu kenan kuma ƙarya kake yi muna lura da wannan sai sa Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa mata ce wa Allah wanda ya kawata mata da gashin kai ko ba gane muna lura da wannan sai sa yanda da manzani ya aske mata gashi <laughs> ango ta eba gemun ka ne tas gobe ka dawo ne ebuwa <laughs> in ka zo ka ce na gashin ka ta ce na gemun ka <laughs> ko ba gaskiya ba kaga ashe duka da a hada kan bin waye da a hada kan bin Allah ne to amma mu ji tausayin matan mu tafasa musu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a tafasa wa mata fa innahunna khuliqna min jila'in an halitte su ne da kashin hakarkari kashin hakarkarin ma na san sama shine manzon Allah yake fa inna awaja shay'in fi jila'in a alahu yace mafi lankwasan abu a kashin hakarkari na can sama. wannan ka je dan ka miƙe shi karyawa da ka yi yanzu akwai wanda za a ɗauko masa kashin na karya ba za ce miƙe shi ya koma santa kaman biro da ka iya sai dai ka karya to shine manzo Allah ce in ka je miƙewa da ka karya ne idan kuma ka bar shi ba dai gushe ba dai yana nan a lankwashe ko sa mata biyan da kai wallahi jama'a sai ta bata maka rai kai hakuri sai ta bata maka rai kai an goma ka zauna da shiri ka ɗaura ɗamara da ta ɓata maka rai amma in ka san abin da zai faru misali abin da kake tsammanin afkuwan sanyi afku zai ɗaga maka hankali kaman ka ba tsammani dan wani ya yakan tofi ko kara in ya ajiye kara wa matansa wai ba ta tsallakewa wallahi wata rana da ta gina mata ganuwa ta haye ko ba gane ba saboda haka abubuwan yake manzon Allah ma sallallahu alaihi wa sallama mata sun ba shi problem ko ba gaskiya ba an je an jara tsakanin su to kai waye dan kai ko malami ko kai ne kokari akan addini ko kai waye bare hana ba ko kai ne sarauta ka gama sarautan kaman ka dawo da ka ajiye wannan gamman ne a gefe wannan alkyabban ka zauna a gefe ita kan ba ruwanta da wannan yawa ka zo ma baka cire ba za ta ture kuma ba zai bakin ciki ba <laughs> yanzu ka zo zama dai kuna zaune lafiya da matanka ka dawo ka cire hulanka ta ajiye ka hauta da duka dan ganye sarauta amma yanzu a fada ka isa ka je ka cire hulan sarki <laughs> ga wuya eh ka kori maza na maza <laughs> amma ga shi in ya koma gida ba mamaki matan da ya zo ta cira rawanin ta ajiye jefa da Allah ji wannan ai ka da daga fadan kuma ya wuce ai ko maganan fada yanzu ya wuce kuma da ai wani abu daban ne ajiye a cire hulan ma ajiye shi kenan ba shi nan ba kuma yanzu kuma an fita fada an shiga yin fada ko ba gaskiya ba to da haka kaga duka sai mu tabbata samu waye wa matan in kace zaka miƙe karyawa zaka yi shine manzon Allah yake duk da haka ne ku tausasa wa mata ku tausasa musu mun gane wannan ko a tausasa musu domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da aka yi mi'raji da shi subhanallazi asra bi abdihi laylan ko من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله يتي Allah ya kaddari ai tafiyan dare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma sai aka tafi ina da shi aka tafi sama da shi wajen Allah madaukakin sarki mun gane wannan ko aka tafi sama da shi lokacin da aka je sama ta daya malaika jibril ya gwangwasa aka ce waye yace malaika jibril ne kai da wa ka zo ce ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aike ka ka zo da shi ne ko kai ne ka ga ya kamata ka zo da shi muna lura da wannan sai mala'ika guri ne ki an aike ni ne in zo da shi aka bude masa kai ka gane fa saman ba wai open place bane wanda zaka yi fara ka wuce akwai mata akan tsaro ko ba gane ba yanzu ko gidan gwamna ba kai zaka je ka wuce da gudu ba fa eh bare sama to sai aka bude masa ya wuce haka haka har sama ta bakwai mun gane ko har inda aka je sidratin muntaha inda malaika jibrilu alaihi salatu wassalam yake ni ma nan ne iyakaci na ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karasa wajen Allah ya karbo sallah muna lura da wannan to lokacin da aka yi wannan aiki da manzala manzon Allah yake an gwada masa mafiya yawa yan uta mata ne mafiya yawa yan aljanna fa masu nera ko talakawa ne amma ba yana nuna masu nera ba za su shiga aljanna bane ko kuwa ashabba sun ce manzo Allah ba halin suri bil ujuri masu kuɗi sun tafi da da suna suna suna sallu ne suka ce ko kamanu salli suna sallah kamar da muke sallah wa yasumuna kama na sumu suna azumi kamar da muke azumi amma wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna sadaka da wani bangare na dukiyar su mu abun babu shine manzo Allah ya koya musu tahalili tahmidi yake su ta takbir yake su je su kai wannan ma sadaka ne da suka je suna yi masu kudin su ma da suka ga haka suka ce su ma suna da baki yayi su ma suka kama yi kaji masu kudi masu ibada kenan shine sai suka sake kai ƙara wa manzon Allah masu kudin ko su ma sun kama yin abin da ba suka ga mu ma muna yi sai manzo Allah ko ko ku hakuri zalika fadlullahi yatihi man yasha wannan falalan Allah ne Allah yana ba wanda ya ga dama ko kaga manzon Allah ce an gwada masa masuwa yawa ƴan uta mata ne masuwa yawa ƴan aljanna talakawa ne kaga ashe mata abin tausayi ne shi yasa da ta ga mata yanzu suna hanyar gidan biki ana ta sallah yanzu bata kuma zuwa ta fara sallah ba tukunna kina lura da wannan ya samu mata tana hanya yanzu ka samu daga nan tudun salmanu za ta tafiya kubuwan kane kuma da kafa yanzu kuma ana kokarin assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sallan magaruba daidai ta isa ya yi tana da uzuri ta da uzuri yasa mata in aka tsale su ba a lura da su sai ta shiga wuta kaga kuma ba musu adalci ba a sai dole a kula da ilimin wa a kula da ilimin mata kada ka auri matan ka nane ta kawai sai dai ta biya ma bukata ta iya karatu ba ba ta iya ibada ba kai baka koya mata ba baka bar ta ta je an koya mata ba wannan zalunci ne kar mu dauki fatawan waɗanda suke ce bara a bar mata ta je makaranta ba a'a kar ka dauki wannan bar matan ka ta je makaranta eh ji ta mutu da jahilci ta lura da wannan saboda wasu suna cewa ni ba dan bar mata na ta je gaban wani kato ya koya mata karatu ba amma ya bata ta je gaban wani kato ya mata tsirara ya mata operation ya gyara masa ita dan ya more ta ko ba haka bane ba ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum an al-akhirati hum ghafilun mutane duniya suka sa a gaba yanzu yanda za ta je a koya mata addini bai so amma yanzu shi ya je ya tsaya kikam a waje an ja labule ya wani wa ta jira na jiran matana ne ta shiga ganin likita su <laughs> cikin an ja labule ya mata awun kunkumi kun san ya awun kunkumi ne hannu fa likitoci suke sawa a farjin matan wai su gane za ta iya aihuwa ko ba za ta iya ba duk ya yarda mata wannan ba amma kai da zaka zo ka koya mata ta san Allah ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba dai barta ta je gaban wani kato ba kaga wannan zalunci ne Allah madaukakin sarki bai bar mu karaji gaba ya ce dole ne mu nemi ilimi maza da mata innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imati wal hafizina furujahum wal hafizati wal zakirina Allah kaseeran wal zakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima kaga an ware ka taɓa ganin sallan namiji daban na mata daban a ce ah, yanzu lokacin sallan maza ne saurawa ɗaya na mata yayi a manzan Allah ke sallu aiki muni usalli ku yi sallah kamar da kuka ga nake salla lokacin sallan maza da na mata iri ɗaya ne in ma ta yi a gida in ma ta yi a masallaci in zuwa masallaci ya kama a wani anguwa matan gurin suna zuwa masallaci la ba'a karka zarge su saboda manzan Allah ce kar ku hana mata bayin Allah zuwa masallaci ko ba gaskiya ba to don haka wannan babu gajiya kan wannan to don haka musulmi namiji shi ma da aka samu an kira musulma mata innal muslimina wal muslimat in aka ce wal mu'minina sai a ce wal mu'minati sai aka ka zama mu'mini da jahilci kuma ga ruwa a shiga gidan aljanna da mene da jahilci dole ne ka tashi ka je ka nemi ilimi fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina ko wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ya nemi ya nemi sani kaga manzon Allah ma ba da'awa kawai ya fara ba sai da mala'ika jibril ya ce masa ikra kai karatu muna lura da wannan a sai dole ne kai ma kai karatu mun gane ko wanda in an ga mutane za su tafi ba ya kamata a ba baka ku ko kuwa tun da walima ne kai mutum ya zo kuma ce ya tafi kamfai ko ba gaskiya ba <laughs> idan yanzu muka yi ta karatu muka yi ta karatu aka tsere kuwa kenan kuma eh kaga ya kamata a san abin da ake ciki ana lura kenan da lokaci to ya zama to cewar kaga Allah madaukakin sarki bai ware ba sallah yake musulmi na miji musulmi mata mu'mini namiji mu'mina mata ko ba ka ba wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati yace wa wasabiqati mai gaskiya na miji da mai gaskiya mata wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati duka ga su ne mai sadaka miji da mai sadaka mata wa sa'imati masu azumi maza da masu azumi ne mata mun gane ko wal hafizina furujahum wal hafizati kaga ba yadda mata su yi zina ba ba a yadda maza su yi zina ba wazakirin Allah kafiran wazakirati da masu ambatan Allah da yawa maza da masu ambatan Allah da yawa mata ashe mata su ma da su rika azkar da su rika zikiri maza ma za su rika zikiri amma su yi zikirin irin yadda a da ku kamar yadda cewa afdalu zikiri bil lisani wa yaqifa inda amrihi an haifi. a ce matan kan tana ɗakin maimakon ta zauna tana waƙe-waƙe wanda yanzu mata suka ha eh a ce gara a samu tana zikiri tana kiran Allah kiran manzon Allah sallallahu alaihi aka ce a kira manzon Allah ah, tana salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai ta ko annabi Muhammadu wannan ba zikiri bane ba zikiri bane duk wanda yake a zauna a yi ta kwala wa manzon Allah kira zikiri muna ganewa ko akwai azkar suna nan da yawa madala ko kalimatan al lisani saqilatan fil ko habibatan ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim muna lura da wannan ko a sai matanka ka koya mata har ko in tana zo ya wa bihamdihi subhanallahi alazim wa bihamdihi subhanallahi alazim mizanin ta yana nauyaya a wajen Allah madaukakin sarki maimakon a cewa waka ki muna lura da wannan ko irin da ko wanki take maka kana kana subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi kana wanki ko ko kana sare maka ta akwai matan da ma ifa su sa masa su tafi su sa a kwano matan ai kawo huta ku anka ko ba gaskiya mata ita ma ke ma amarya karki zauna a jinani fara a kula da hakora take ba da wari ma abokan zama kada miji kai ma ka zauna a bincike da wurin a yamutse ki ko ba ka bane wasu lalura ne wasu halitta ne amma wani kan kazanta ne to kai da ka dubuna ka in kazanta ne ka dinga gyarawa ko ba gaskiya ba saboda kar a ce kuma ka zo kana ciki ciki da shimfiɗa kuma ƙafafuwan ka ke ke ko ba <laughs> to ga ya kamata a lura da wannan a dinga gyara jiki don haka ya kamata mu rika lura da irin wannan abubuwa mata ku yi adalci wa mazajenku kuma maza ku yi adalci wa matayenku ku kuma mata a nan maza ku ji tsoron Allah in aure ya kama ku ku yi kokari ku dinga yin walima haka ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai ko dole ne sai an yi wa'azi ba ko ba a samu wa'azi ba a samu ruwa an tar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ci abinci gwargwadon irin abin da Allah ya hore mashi mashi an goce na. mun gane ko ba matsala akan wannan amma kamar yadda mata suke yin nan ana saura kwana kaza tafiya wa walima wannan bai tabbata sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ana go ana jiji aure ji suna walima wa gaibu wai kun gama aka fasa auren fa <laughs> ka taɓa walima ma abinda bai shigo hannunka ba ka kaga shi akwai gyara akan wannan ko ko a akan irin wannan aure ma ya rika samun matsala wani sai ta cirke samarin wai sai a ba ta dubu goma na walima in ba bai so a a ayi wannan walima ce to to dai ko ba dan yi ba dai na da ba dai ba mara ka ban wannan dubu goma ba shi ne ko eh? ba shi ne ko a sobe eh wani akan a shoban ma suke tarwatsewa da wata sakamakon yar uwanta kawanta da ta aure sai ta tilasta wa samarinta kuma sai ya mata ashoba akan wannan ita kuma take ta nata ta zama kandir ko ta haska wata ta kona kanta ba shi kenan ba ta ta gama da nata kenan to kaga ya kamata duka mu lura da irin wayannan abubuwa din kada mu je muna watsar da al'amarin mu kafin da Allah bai aike mu ba kada a dinga tilastawa masu auren matan nan wallahi wani lokaci jama'a matsa wanda zai auri yarinya da aka yi a matsa masa a kai shi bango yana rage darajan wa darajar yarinyan a gurinsa muna lura da wannan yana rage darajar yarinyan a gurinsa ko dinga ganin ma shi tana dan saba masa ce irin wahalan da na sha a irin kal amma aka ka musamman ma abubuwan da al'ada ne kawo a kawar da su a cikin su ayi abin da ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sadaki ko nawa ya bayar in yana da kuɗin da ya bada sadaki dubu hamsin ba za ki amina masa da dubu goma ya yi yawa ba ya ga yana da hali ne ko ba haka ba ne kuma haka ba zai kora wanda ya kai dubu goma a bashi matan ba amma ka ga yanzu a shoban sadakin ake da akwati yanzu wani wallahi hankalinsa a tashe shi wai yanzu dole sai ya akwati guda biyar kuma ba biyan zai iya eh kaga akan irin wannan fa akan gagarayin auren sai ga tsakanin amaryan a tsakanin yarinyan da wanda zai aure ta ana ta jan tazara ko yana ta kokarin sai ya tijiya sakamakon tsawon zaman sai a samu matsala sai zaman to saduwa ya cika tsakanin su saboda tsawon zama sun haɗu da juna aure ya gagara shikenan kawai kaga kuma sai wani ana saura sati ɗaya fa sai sadu da matan eh wata ana sauran sa ɗaya mijin ya aure ta ko wancan samarin da shi da aka da shi sai zo saboda tana mungun kansa amma Allah bai sa shi da taura ba wai ta wai yanzu tana so ne ya zo ne su yi ban kwana wai za ta masa ne yaushe da ta bashi abin nan din yaushe gano shi kenan sai ta kanci da ita as a result of that shi kenan ta ɗauki ciki in ma ba ta ɗauki cikin ba ta ga wannan aure da yanzu da a kulla tsakaninta da wancan mijin babu wannan auren fa wallahi wannan auren lalatacce ne shi yasa yanzu aure da a bincika ko ka so ga an yi aure sati biyu sati uku wata ɗaya wata biyu sai ko matan ta aihu kaga an yi zaman banza ne fa saboda babu wancan auren dama tun da ka'ida in an guna sai ta yi istibra'i kafin nan a yi auren to kaga amma ba haka ake tafiya ba ya kamata gaskiya mu rika lura da irin wayannan abubuwa din mu dinga kiyayewa ka dinga wa'azi wa yanka katta je ce fasikanci a halin auren ta ya gabatu kaga sai a zo an gama hidima an yi wahala an kasa kuɗi amma abun bai yiwu ba da haka mu ji tsoron Allah mu dinga gaya wa ƴan uwanmu gaskiya ya ayyuhal na amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima mun gane ko Allah madaukakin sarki yace ya ku waɗanda kuka yi imani taqullaha ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadida in da ku magana ku rinka faɗan gaskiya mu dinga yawa wa juna gaskiya yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah zai gafarta muku zunubanku Allah ce wa man yuti Allah wa rasula wanda ya bi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqad faza fawza rabu mai girma tabarrabu kai da al'adan ya baka hankala ka karbi wani kalan da an rasa wanda bai karbi wannan kayan الله يكون إنا أرى السماوات والأرض والجبال تهرمها وأشفق من وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا kaga Allah ko an ba wa sama da ƙasa ana suka ko ba za su iya ba ira ga kadan ka kirkira gani wa hamala al kaga dan adam ne jahilci ne ne musun gaskiya ne jahilcin ganganci ko kaga yanzu ka kadan tuno ka karbi amanan da sama kasa suka gagara kaso ba suka gagara karba amma kace ka ji ka gani fa ka duba duwatsu fa Allah ke lau anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka al-amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun ka duba duwatsu yanzu ka duba dutsen warin janna dan Allah duk garin nan sun hadu da su ya daukan dutsen warin jo kaga ba su ya ba amma wallahi wannan dutsen Allah ko da an saukar masa da alqur'ani da ya ragargaje ya dauke saboda tsoron Allah kai fa Allah yake la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin akthara an-nas la ya'lamun Allah sai da amfani da lamul kasmi fa yake halittan sama da halittan kasa ya fa halittan dan adam girma ko ka yadda ko baka yadda ba Allah ya yadda da wannan kuma gaskiya Allah ya faɗa yanzu ni nawa ne anan ga sunan kasa ma bata san muna nan gurin ba yanzu ka dauki iya iya nan anguwan ka ɗauki anguwan bauchi bauchi gaba ɗaya anguwannin da suke cikin garin bauchi ka ɗauki garin ka ɗauki ƙasar najeriya to ka ɗauki ƙasar duniya ka ɗauki duniya ko nawa kai gamunan rakata amma kaga Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da sama da ƙasa suna masa da'a ko ba gane ba lokacin da Allah ya gama halittan sama da ƙasa wa qala laha walil ardi ya taw'an aw karha qala ta'ataina ta'i'in kaga da Allah ya gama sama ya gama kasa ko ba a gane ba bai gama kasa don sai da aka fara halittan kasa aka gama tukunna aka je aka yi halittan sama aka gama sai Allah ya ce to kai na in ku zo min gaba ɗaya kuna masu da'a gare ni kaga da sama da kasa kalata gaba ɗaya suka ce a kai na in mun zo muna masu da'a gare ka ya Allah amma kai ba dan adam kuma na fama da kai ana ce yi ka shiga gidan aljanna ba za ka yi ba yi san ka shiga aljanna ka ki kullum hanyar da za ka je ka shiga wuta nan kake zuwa shi sa ka ga dan adam ranar lahira idan Allah madaukakin sarki ya tara halittunsa gaba daya wutan da ake ta maka wa'azi a kai kaki ka kula to Allah dai sa a jawo ta filin alkiyama shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake wutan jahannama tana da abu riko guda dubu saba'in kuma kowane abin riko guda ɗaya mala'iku dubu saba'in sun suke rike da wannan abin rikon haka za a jawo ta filin alkiyama in aka kawo a lokacin ne ɗan adam na abasar rabbana abasarna wa sami'ina farji'ina na amal salihan inna muqinun kaga lokacin ɗan adam da ke ya Allah rabbana ya ubangiji abasarna mun gani wa ina kuma mun ji ga wutan mun gani kuma mun ji farji'na mai da mu duniya na amal salihan inna muqinun da ku da mai da dan adam duniya babu Allah bai hukunta in ka mutu da a dawo da kai duniya don gyaran aiki ba don haka jama'a nan ake gyara aiki ni kokari mu gyara aikin mu ko ba a gane ba idan da mu yi auren ma mu yi auren ta hanyar da Allah yake mu yi sannan in mun yi auren mu yi kokari mu ba Allah akan wannan domin aure ibada ne biyayya ne wa Allah biyayya ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka an gwada mun lokaci ko da haka an mutane sun yi haƙuri ko ba gaskiya ba da haka dai muna roƙon Allah ya sa mu tarayya gaba daya da jama'an anguwan da waɗanda ma suka halarta wannan walima da shi angon da amarya da ƴan uwan amarya da ƴan uwan ango gaba ɗaya na Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin laba Allah kuma ya saka mana da alheri gaba daya Allah hada mu a jannatul firdaus da haka insha Allah za mu hakura anan akwai tambaya ne to tunda babu tambaya don haka yanzu karatu ta tsaya anan kenan ko malam kai ko aka ce mun ba tambaya babu kenan babu an ta ko ko ko rubutacce kenan wa dai jama'an tudun salama kenan <laughs> to babu tambaya to anan za mu tsaya malam to shi kenan bismillah dacewa da yin walima ne wasu na ce sai bayan an samu saduwa tsakanin mata amarya da aure eh lalle ana bukatar cewa idan dan adam da walima din yayi kokari wato bayan yayi auren an samu ma'ana kusanci tsakaninsa sa da ainihin ita wannan mata din wato hakan ya fi cancanta a ce dan adam ya gudanar da walima saboda komai ya zama dahir kenan ko ba gaskiya ba yawwa to amma musamman waɗanda suke yi a ranar da aka ɗaura auren ba yana da kyau su ɗan gyara su yi shirkin ko ba gaskiya ba wannan yana da kyau haka Allah ya taimake mu wallahu a'lam ba haka nan za mu tsaya wanda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wannan muka yi kuskure ko tuntuɓen harshe saboda ƙarancin sani muna rufe Allah ya fi mana Allah ya rufa mana kuri duniya da lahura Allah tabbatar da mu akan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lamman kana bima allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل هول ونعوذ بالله من هال أهل النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه الله ساتر الخير ومالا جزاهم أهمت وكبونك والله وأنسى وعلي كراتوب نصيها وأنبا أنجو ما كوى هرمه mun amfana kwarai da gaske kamar yadda malamai su kai mana nasihohi akan abin da ya shafi rayuwa har zuwa rayuwar aure da kuma abin da ya shafi mutuwa to ba fatan Allah amfanar da mu da duk abin da aka karanta a nan da wanda muka ji malamai suka karanta mana to insha Allah yanzu ba wani abin da ya rage dai sai dai muna bada ba wa uwa hakuri waɗanda ba su samu abinci ba ko kuma saboda karancin abin zuba abincin aka sami matsala to amma insha Allah yanzu malam abba zai zo mana godiya ba kuma wato jinjinawa wa malaman da suka wuna na nasuha a nan insha Allah wanda malam abba shi wato wani wa mu ne shi ma mazaunin nan din insha Allah zai zo wa wani abu assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا جماعة المسلمين gobe ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya samu wannan lokaci na dan uwan mu kanin mu dan mu ya samu karuwa na aure to muna fara godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma addu'ar Allah ubangiji ya ba su zama lafiya da zuwa tsayi ba sannan muna barka da zuwa ga manyan manyan malaman da suka zo ko gabatar mu da nasihohi dangane da sha'anin aure ko zamantakewa da gorawa da duka dukkan musulmi to Allah ya sa musu alkhairi kuma muna fatan Allah ubun lafiya kuma yadda suka zo an yi fata ko a halittu wannan walima ko an mutu Allah ya sa mana da alkhairi ko fata wa musulmi ina ga anan da zan kuma ina da fatan Allah ubun lafiya Allah ya saka alkhairi jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah zuwa godiya wa sauran yan uwa domin saboda nuna farin ciki a sun malamai da suka suka mana nasiha sai malam Usman Allah ne da kowa lafiya Allah malaman da suka zo da alƙawari. Wa alaikum. sake yanke sallah take alwala fa tawadda sai alwala kuma yazo sai zai sake yin sallah sai mun fa tawadda ka je ka sake alwala je sake alwala ya dawo ba ki yi sai sake ce maza in za haba tawadda ka alwala ka dawo sai ne je ka qala lahu rajul sai wani amar a je wani sa rasulullah wa sai ki dake da manzo Allah mutum ne na da cikin sai kuma ne ke gare ki an yi tawadda ka ku ne ba ba ka sai manzo Allah ya shiru da kuma ba kuma kala sai manzo Allah ya ce كان يصلي وهو مسجد فإن الله تعالى لا يقبل صلاة an ji wani hadisi abu dauda ya ruwaito shi ka duba cikin abu dauda imam ahmad ya ruwaito shi ka duba musulman imam hadisin wani yana sallah sai manzo Allah ya ce masa kaje kai alula ya je alula ya dawo manzo Allah ya je ka saki alula ya dawo ya sake je mai da bi ne ga ta tsara rasulullah a wata su je alula ya ne mu faru ne sai manzo Allah ya ce shiru sai zama innahu kana sarki da je alula ya karance yana sallah ne wa huwa musbirin izarahu ya sake suturan sa ya wuce wa inna Allah ta'ala ala madaukakin sarki la tarajulun musbir karban sallah mutumin waɗannan hanabila biya ta fi ƙara alibu waɗanda suka ce suna ce wanda ya sallah kawai suka bai da sallah bai da sallah su kenan wani shi ne dalilin su